a binciken da na gudanar na fahimci cewar usman shu'aibu das shine coordinator forum for all patriotic members of apc na ƙasa kuma shine ya shirya ba da horon matasan inda ya umarci matasan su biya kudade a banki domin su samu horon da zai ba su dama a ɗauke su aiki irin na masu ɗamara. pharmacist ibrahim madaki sale shine kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi ya yi bayanin matsayin gwamnati kan batun. wayannan mutane dai sun zo mana da siffan cewa apc patriotic forum a dalilin wannan ne ma har ma suka samu audience daga wurinmu to daga baya suka zo da wannan takada sai na fahimci cewa ai wannan magana ma da suke takardar da su kawo cewa su patriotic forum ne ita national secretary na apc suka ce ba su da alaƙa da wannan mutane haka shi ciyaman na fati ya faɗa min na ce tun suke ba su da alaƙa da su mu dama dan fati muke don haka gaskiyar magana muna bukatan wurinmu ya kamata su tafi yanzu ki wani hali ake ciki a ganin dai cewar yaran nan sun yi korafin cewar ya ka karɓi kuɗinsu to su abin da yara suke ta eh, nema yanzu kuma abin da suke so a yi musu shine a bi musu kadin wannan harkoki a mai su da suka bi daga bisani na ji ta bakin matasan kan wannan batu sunana kabiru suleiman mursun daga tafawa kwalewa local government ni ne shugaba president na, na disparity control agency wanda muke trainer a gambulage da babba abin ke tafi da mu shine na farko muna an zo an dauke mu aiki na kan da yabe mu aiki na federal government daga office din shugaban kasa direct mun zo mun register a standing bank ibtc domin a samar man da aikin yi na matasa akalla mu state goma sha tara ne muke aiwatar muke tsaya a wajen akalla wanda muke zaune muka rijista wajen mu dubu ɗaya ɗari uku ne sunana bashir ibrahim idris daga daga plateau state nake to muna zaune wajen misalin karfe tara mopol suka zo da 'yan sanda suka ce sun bamu awa guda dpo na dutsen tanshi ya ce ya bamu awa guda mu bar wurin kamar me da me wasu irin ayyuka ne za ku yi yawa a takaice yadda aka faɗa mana cewa replacement ne na police da kuma immigration prison service custom da soja da kuma um, civil defense kenan. Wait suna Elizabeth Gana daga Taraba State. mu je muna zaman zaman mu muka ji labarin aikin nan muka ɗebo ciki muka ce tunda wannan fati ce wanda take ɗauke da wannan kasan yanzu za su share mana hawaye amma a karshe an zo an wulakanta mu an tozarta mu yanzu yan uwanmu da dama suna zuba cikin garin bauchi ba abinci ba wurin kwana so kukanmu yanzu a taimaka mana abin da ya same muna kawo kukanmu ga shugaban kasa in sai ya taimaka mana ya nemo mana wata hanyar da zai buɗe mana hanya mu da mu riga mun san an cuce mu sunana muhammad nazib abubakar daga jigawa ba mu abin da muke so mu gane shine lalle in gwamnati ta ce bata san wannan ba hakan yana gwada da iya kamfin din wayansu bata gari sama da dubu daya a ce gwamnati bata sani ba wannan magana ne da in gwamnati ta faɗa lalle abin addu'a amma kai me ya baka karfin gwiwa cewar wannan abu da gaske ne alama na apc sa'an nan karshe a membership card da suke bamu akwai sanin na grand patrol muhammadu buhari gcfr sa'an nan hasali mun ga a banki ake kusan duk abin da aka ce a banki abu ne na national har ila yau na tuntubi usman shu'abu das coordinator da ya shirya horar da matasan tawar tarho ga abin da ya ce ai ka san shi government house gaba shi su wani abu na cigaba ne ba su so gaba daya suna cikin zaman zaman su sun tarwatsa su sun so su zai su zauna kuma isolated to kata ofishin apc a nan bauchi domin saboda ai bakin su ɗaya dukkan su dicampis ne dukkan su ba yan party ba yan apc ba ne they are not patriotic members kuma suna gaba da mu dicampis ne duka na pdp abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya